da na shigo fili aka ziga na aka ziga ni na ga yadda ban kawai na hagun da dama su ne nan gabar su ne nan yamma su ne arewa kudu su ne na ce to ga gudawa ga arewa ba ga kuma kurama da gasu nan sun taru ai daga nan muna takun farkon gaya miki Alafiya ina maza suke ne maza san wanda ba su dawo ba. Kai ne komo! Ya Allah wani kana wani mai komo! ko ko ruwa kake kai kariya ruwa ga gida ina ko bolo wata hoto na da na hoto da na bolo damben ƙarshe kande ya ya na ɗayan ne ko na biyun ne baban nata ne ko kuma a'a ne maka hijabi da wannan yarinyar kar in kare ganin ka a gurin nan ka zo ne wanda ki kabza kai mata wata irin tafiya ce mai kama da shiga sharaba shanu kana ma iya kiranta marmari daga nesa ko kuma hangen dala damben ƙarshe amma fa aka yi nasara yi biliyo za su yi baya amma duk wanda muka yi karo shi sai ya farar da shi wai ka katu na murmurewa na ka katu <laughs> damben karshe na kamfanin fahimta global worldwide entertainment wallahi ka shiga ƙasar kudu ƙasar yamma wallahi babu wanda ya iya cimma wanda yaro ibola mu kanmu amanin ne ci wanda duk ya ci amanar ka kai kuma in ka ce zaka ci tashi to ba kai ba amana ka ci ba gyaran hanya kai akwai wani mataki da nake hange in dai muka ji ko da cikin tafiyar nan to mu ba hakan mu ta cimma to tun da ka gani ba na gani sai da fitila ai ka san na shirya aha dama an ce kowa ya raina gajiri to bai taka kunama ba ya labarin haɗuwarsu da ɗan tutturna. kulawa da wannan mutumin ba ya wanda ma abinki ma me zaki da makaho wanda ba ranar Allah ta'ala sai ya kunna fitila kika ce mun makaho idan kun ana yin mutum ko za a ƙara yi na dama an ce na zauna ku an kokawa damben ƙarshe muka yi takun farko muka yi tunin farko muka yi tara tara tara muka yi taga taga taga haka daga nan damben ƙarshe labari da kuma tsara shi nuran mustapha shiryawa abdullahi tarore tare da malam wicked zaitawa wakon kama mai motar wani mai mota dabdin dabdin ba da umarni nuran mustapha waye dabban ƙarshen shirin aliyu sahara